Kamar yadda aka sanar tun farko tawagar alhazan Najeriya ta ƙarshe ta sauka a Jidda bayan tashi daga filin saukar jiragen sama na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja. Rukunin na ƙarshe na daga cikin adadin alhazan jihohi dubu arba'in da hudu da ɗari hudu da hamsin wanda hakan bai haɗa da maniyatan jirgin yawo ba. Alamu na nuna yanzu dai duk alhazan da za su ɗau haramin aikin hajji da umra sun nufi birnin Makka don shirin hawan arfa a ƙarshen mako da yake mafi girman rukunin aikin hajji. Jami'ar labaran hukumar Fatima Sanda Usara ta ce ba su fuskanci cikas wajen jigilan alhazan da hakan ya zo gabanin rufe filin saukar jirgin saman Abdulaziz na Jidda da rima Muhammad na Madina. Mu kan muna tunanin shi shugaban namu baya bacci. Shi ne a airport, shi ne a gidajen alhazai, shi ne a kitchen. Ranar Arafa, insha Allahu yana nan da shi da manyan jami'ai da ƙanana board members ba za su bar filin arafa ba har sai kowa ya tafi kuma sai sun bi duk tantunan Najeriya nan sun duba ba wani alhajin da aka bari wani lokaci haɓar da kama yake yi ya shiga gidajen alhazai domin ya ga jami'ai suna aikin su hakan zai je airport ya batar da kama ya ga cewa waɗanda aka sa a wurin su kula da karɓan alhazai suna wurin kai wata rana har mu yake ja za a yi kwana zaune ana ran gadin in kicin ne in wurin ɗaukan kaya ne har a irin wannan rangadin wancan shekaran aka je aka samu wani jaka da wani alhaji ya sa gas wai zai taho da ita Najeriya. Hukumomin Najeriya sun ɗau matakan takaita shigar baƙi masaukan alhazai a Makka da Madina don matakan tsaro. Jami'in kwamitin tsaro na alhazai Bashir Jazuli ya buƙaci alhazai su rika taka tsantsan da mutanen da ba sani ba. Mun samu matsaloli a farkon zuwan alhazai na 'yan damfara wanda suka dinga kwacewa alhazai ko kuma suna yaudarar su su ja su ko za su yi musu rakiya gurin sa haƙori ko su musu rakiya gurin canji ko su musu rakiya gurin siyayya ko su nemi su taimaka alhaji idan ya bata zuwa hotel sa a irin wannan halaye an samu da yawa alhazai an yi musu damfara na kudadensu to ganin wannan abu hukumar alhazai aka dage aka zage dantse aka kirawo duk malamai da su wakilai na wannan kwamiti na tsaro aka haɗu aka dage wajen wayar da kan alhazai akan wannan abubuwan da suke faruwa wani abu da hukumar alhazai ta wannan karan wanda ya taimaka kwarai da gaske wajen sa ido a tabbatar da kan cewa alhazan ba su ta gayyara ko sun wahala ba kowane hotel da alhazai suka sauka akwai wakilin na hukumar alhazai wanda yake dindindin a wannan gida bayanan da muke da su ya nuna cewa alhazan najeriya biyar sun riga mu gidan gaskiya sale shehu ashaka murya amurka daga birnin makka saudi arabia labbaik kuma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك Doctor.